بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما هكا ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala cikin ikonsa da kaddarawa sai nuna mana yau wannan hantsi na asabar 27 ga watan ramadan wannan shekara ta 1432 daidai da 27 ga watan agusta shekara ta 2011 miladiyya alhamdulillah sannu a hankali bahaushe ya ce wai zara ba ta barin dami daga zarar kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ga shi yau a cikin wani wata mai alfarma muna cikin yini na 27 muna roƙon Allah ta'ala ya sanya rayuwar mu daga cikin waɗanda za su kammala wannan azumi na ramadan kuma daga cikin waɗanda za a yi ta maimaitawa da su da cewa ta shekara kuma za a yi babu su idan wannan shekara ta zo idan ajali ya yi Allah ya sa mu cika da imani Allah Allahun asin akibatana fil umuri kulliha wa na min khidhi duniya wa azabin akhira kasancewar karatun asabar da lahadi ake yin shi sauraka da izina Allah ta'ala lahadin gobe 28 kenan wata ramadan za a rufe wannan karatun kun ga mun kenan mun baro tun daga 29 ga watan sha'aban za mu zo har zuwa 27 ga wata 28 kenan gobe ga wannan wata na ramadan ubangiji allah ta'ala shi karɓa mana ayyukanmu baki ɗaya surar da za karanta a yau mana ayoyin da za karanta a cikin surar tana ba sura gaba ɗaya muke karanta ba ayoyi ne a cikin sura surar da za mu karanta ta ita ce suratu ibrahim alayhi salatu wassalam alayhi wa ala nabiyyina afdolin salati wassalam wanda yake ita ce sura ta goma sha hudu a cikin surorin alkur'ani mai girma kuma suratu ibrahim sura ce wacce take makiya ƙwallon wahidan ma'ana an saukar da ita kafin ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi ƙaura daga makka zuwa madina wannan ya sa a cikin surar akwai ayoyi da suke ishara ga abin da zai faru a madina da allah ta'ala ce alamtar ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufuran. وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار Allah ta'ala ya ce alamta da ilal ladina baddalu ni'mat Allah ka ga waɗanda suka canza ni'imar Allah maimakon su gode sai suka mi kufran suka canza ta da kafirci maimakon godewa wa ahallu qaumahum mutanen su mutanensu suka kai su daral bawar gida na halaka shine inda mutanen makka suka ɗebo mutanensu suka kawo su farfajiyar badar aka lallasa su aka kashe na kashewa na tserewa suka tsere wanda aka kama matsayin batattun yaƙi aka kama su kaga a hallo qawmuhum daral bawar da cewar ayar makiya ce hukunci abin da ya faru kuma madani ne kamar yadda muka ce suratu ibrahim sura ce wata take makiya ƙolon wahida ibn hasar bai ambace ta cikin almadaniya ittifaqan ba guda ashirin bai ambace ta cikin almuhtalafu fiha guda goma sha biyu ba kenan wa masu wa zaka makiyun tanazzulhu duk wanda baya cikin wancan kashi guda biyu baya cikin almadani almuttafaqu alaihi guda ashirin baya cikin almuhtalafu fihi guda goma sha biyu to wannan abin nan makine ne ittifaqan dangane da abin da ya shafi ayoyin wannan sura mai albarka a ƙididdigan mutanen basra tana da ayoyi hamsin da ɗaya a ƙididdigar mutanen kufa tana da aya hamsin da biyu a ƙididdigar mutanen hijaz tana da aya hamsin da hudu a ƙididdigar mutanen sham tana da aya hamsin da biyar eh ban gama faɗa bakin ci a maimaita na sha maimaita muku kata da ibn di'ama sadosi ya yace bai taba cewa a maimaita mashi ba kuma makaho ne amma mu ga hannu ga kunne kuma ga ido sai mu ce a maimaita mana a kididdigar mutanen basara hamsin da ɗaya a kididdigar mutanen kufa hamsin da biyu a kididdigar mutanen hijaz hudu a kididdigar mutanen sham hamsin da biyar kenan babu hamsin da uku. Kullura yawwa ina aka ce basra babban gari ne a kasar iraki ina aka ce iraq aka ce ƙididdigar mutanen iraq aka yi shuru to ya shafi basra da kufa Kullura ko ina aka ce mutanen iraq sun ce kaza to kenan ya hada basra da kufa to amma idan aka ce mutanen kufa sun ce kaza to lalle ilalla za mu kasa kunne mu ji labarin na mutanen basra ba busra ba busra wata wani yanki ne da ke yanki falastin basra ba idan aka ce kididigar mutanen kufa to kun ga an fitar da mutanen basra yawwa to kun ga mutanen basra tana da 51 a ƙididdigar su mutanen kufa 52 sai da inda kididiga ta zo ma ɗaya sai a ci mutanen iraq kai in aka ci mutanen iraq ya wadatar kamar inda aka ce alhijaz in aka ce hijaz ya haɗa makka da madina su ne manya-manyan makarantu a hijaz da zaran gina karatu aka ce ai mutanen hijaz sun tafi akan abu kaza to ana nufin makka da madina duk da cewar jidda da ta'if duk tana cikin hijaz kenan waɗannan garuruwa guda uku hudu su ne manya-manyan garuruwa hijaz eh ta ɓangaren gari muke magana da makka da madina da jidda da ta'if wanda ake kiranta asumatul ashraf ta'if kenan eh mana asumatul ashraf ba ahlul baiti abin na play number ba kuna cewa power stake ba ba kuna cewa uh, uh, abin nan center of commerce ba ba ana cewa ta of unity ba to ita na ta asimatul ashraf ce har yanzu nan akwai abokina muhammad shakir dan taif ne ahalul baiti ne a saudi <laughs> ta ce na gaskiyar ai a saudi arabia mutum ba zai kashe kasa kawai ya tashi ya hamma ya ce wai shi ahalul baiti bane sai ya kawo dalili ai to najeriya ce da ya ga ta nan wal radiyatu wannan dihatu wa ma akala subu wani ma sai ya tashi ya ce shi Allah ne ariya kuwa ko kuma ya ce mafi jebihi illallah mafi jebihi illallah ba abin da ke ciki aljihun shi Allah to mutumin da zai faɗi wannan dan ya ce wa shi ahlul beti ne eh Allah ta ya sauwaki ai ko malamin da ya ɗauke mu abin nan ya ɗauke mu sai muslim ahlul beti ne alhussaini eh kamar yana. gani Allah ya bawan Allah ya san ilmul ansab in muka zo muna karatu ya zo mana kan hadisi a cikin sahih muslim din nan duk wani kwari wani kwazazzabo da zaki da an ce wadi kaza ko kabila kaza sai ce tana wuri kaza ta tashi ta koma wuri kaza gashi gashi gashi gashi gashi jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqul qur'ana azaban wa salsala idan aka ce hijaz a karatu aka yi shuru to ana nufin makka da madina kun ga anan da aka ce mutanen hijaz sun ce ayoyinta 44 ne kenan da 54 kenan da lissafin mutanen makka da lissafin mutanen ya zama iri daya shi ma madina din da almadanin awwal da almadanin sani duk lissafin ya zama to maimakon a ce almadanin awwal sun ce 53 da hudu almadanin sani 54 makka hamsin da hudu a ba sai ke takarar sai ka sai aka ce hijaz gaba ɗayansu hamsin da hudu asham hamsin da biyar kullum da wannan ko in aka ce sham yana hada damask da kuma himus wannan dangane da abin da ya shafi daga ayon sura wannan sura da muke magana suratu ibrahim alaihi salatu wassalam abu na gaba da zamu je kan shi shine babban abin da wannan sura take karantawa a dunkule tana karanta malai ce alwa'azu wa tazkiru wal irshadu ala uslubin hakim wannan sura tana wa'azi ne sosai da sosai daya wa tazkir tana tunasar da mutum abubuwan da suka gabata da abubuwan da za su zo ta yadda zai tuna ni'imomi da Allah maɗaukin sarki yi mushi ya bi Allah maɗaukin sarki ya ga azabar da aka yi ma waɗanda suka gabata don ya ji tsoro ya kauce musu wal irshad kuma ana ɗora mutane akan tafarkin da yake na daidai ala usulubin hakim akan usulubi mai cike da hikima da ƙwarewa dama wanda yi wannan shine subhanahu wata'ala sanadiyar sababu tasmiya ma'ana sanadiyar da aka sanya ma wannan sura da suna suratu ibrahim shine abin da aka ambata na addu'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin wannan sura mai tarin albarka allah maɗaukin sarki ya ambata mana addu'o'i na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya ce wizkala ibrahimu rabij alhazal balada aminan wa junubini wa baniya an na abdul asnam رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنه غفور رحيم آية ديتا تلاتين دا بير زوا أربعين دا ديا سوني آيوين دا دامي كراتو أكنسو إن شاء الله تعالى idan ana magana dangane da abin da ya shafi wannan ai ban da wannan surar ma akwai wuraren da aka ambaci annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ambace cikin suratul baqara وإذ ابتلى إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين hakan nan can gaba aka ambace shi alamtar ilal ladhi hajja ibrahim hakan nan aka ambace shi cikin suratu ali imran wa inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alamin haka na aka ambace cikin suratu an-nisa am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim al-kitab haka na ambace shi a wurare da yawa ambace cikin suratu al-an'am wa tilka hujjatuna ataynaha ibrahim ala qaumi wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin an ambace shi a wurare da yawa an ambace cikin suratul anbiya an ambace cikin suratu ash-shu'ara kun gano wannan da ke ko to kenan an bace shi a wurare da yawa ubangiji Allah madaukin sarki kuma ya ware wannan surar da cikin da sunan suratu ibrahim alaihi salatu wassalam domin zaki ga irin gwagwarmayar da yayi irin gwagwarmayar da yayi to kusan waɗansu abubuwan da aka ambata a nan ba ambata a sauran surorin ba in ana maganar gwagwarmayar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam dangane da takaitaccen tarihinsa kun ga dai akwai gwagwarmaya ya yi lokacin da shi kaɗai ne musulmi a doron ƙasa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah wa lam yaku min al-mushrikin inna ibrahima kana ummatan qanitan لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتبى وهدى إلى صراط مستقيم تصورته النحل إن قام فديه nahl ba mu ba nan ma aiba mun kididdige surorin da aka ambace shi bane ga suratu maryam akwai kisar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam tare da mahaifansa kadai wannan ba karamin darasi bane وإذ ibrahim إبراهيم لأبيه يا أبتي أبن واذكر في kitabi ibrahim ga ambata a cikin wannan littafi na alkur'ani kisar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi da baban shi yana ya abati ya abati ya abati ya abati saboda haka in kika ɗauki darasi kissa na annabi ibrahim alayhi salatu wasallam shi da babansa kadai ba kananan darussa ne ke ciki ba wanda yake sunan baban shi azara kamar da Allah ta'ala ya faɗa yace wa qala ibrahimu li abihi azara amma da yawa za a wurare iz qala ibrahimu li abihi a inda ba nan ba suratul an'am ko ina ana cewa ibrahim tare da baban shi ba a faɗi baban ba sai a cikin suratul al-an'am Allah ta'ala ce utkala ibrahimu li abihi azara da yawa waɗansu suna ƙoƙarin su ce ba sunan baban shi azara ba kun lura da wannan ko sunan baban shi tarih sunan baban shi kaza sunan baban shi kaza to ya ake ne na kuna ta surutu kuma wannan gaskiya akwai mutum duk da cewa watakila yana tutiyar sanin ƙur'ani lalle ilallah wannan zai nuna kenan akwai abu da ya jahilta a ciki tunda idan al'asulu idan aka ce baba yana nufin mahaifi ne kuma ubangiji Allah madaukakin sarki shine wanda ya ce ya ba mu wannan kissar a antum a'lamu amilla kun lura da wannan ko shine ya ce wa qala ibrahimu li abihi azara wannan kenan idan ka ce sunan baban annabi ibrahim tarih ko sunan shi kaza ko sunan shi kaza wannan mai izafi in ma riwayoyin sun kai labari kenan sai mu ce abin da muhammad al-amini shankaitu rahimahullah azza wa jalla ya faɗa a cikin littafin sa al-afbun namir fi majalisi fi tafsir yace zai iya sai ya zamana azara sunan yanka ne tare sunan rana ne tunda za ki ga mutum ya shahara da da suna da sunaye da sunan rana misali a ce sunanta kaza amma ta fi shahara da uwa so daga in ba uwa ni ba babu wacce aka san sunanta akwai wacce yake aka zo ɗauran aure ma sai an ce to aji a tambaye sunanta kun lura da wannan ko ta yadda in ba an samu da tije ba mu ya ce a samu wanda ya san sunan nata sai wasu su ga in ban da wannan sunan babu wata da umma ta shahara in ba haka aka ce ba ba za a ba za a gane ba kullum da wani koto don ta shahara da umma baya nuna kuma cewar ba sunanta aisha ba yawwa Allah ta'ala yi mana gam katar kenan sunan baban shi azara akwai kisa shi da baban shi akwai sa da mutanensa har ya kai gargara annabi ibrahim a.s.w. ya kure su kurewa ta kat sai suka yanke hukuncin shawarar ɗayan biyu فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه ba abin da ya zama shine ba da amsa na mutanensa bayan da ya ƙure su ya kai su bango kin san dama mai abin faɗa baya faɗa shi da yake yana da abin faɗa bai ce komai ba bayan ya gama da su sai suka ce to yanzu kan uku tiluhu ku kashe shi aw harriquhu ko ku kona shi kin ji hukuncin da suka yanke ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a suratul ankabut amma suratul ibrahim sai Allah ta'ala ya ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin sai suka ce to fa ku kashe shi abin nan ku kona shi ku taimaka ma ku in za ku yi haka din kenan an tashi akan matsaya ta a kona shi in an tashi konawa ya za a yi za a haɗa wutar ganga-ganga ne a doron ƙasa ko kuma za a yi rami a cika ramin da ƙasa da ice tukunna sannan a banko wuta tun daga ramin ta sama wanne suka ba da shawarar a yi rami nula hu buniyanan suka ce ku haƙa mashi rami fa alƙofil jahim a haƙa rami kun ga hatta ramin sai da Allah ta'ala ya ɗauko mana abin nan nashi sai Allah ta'ala ya ce fa'aradu bi kaidan faja'an lahum al-asfalina a suratul yaqatin amma a suratu anbiya Allah ta'ala ya ce wa aradu bi kaidan faj'alnahum al-akhsarina kun lura saboda a suratul anbiya sun nufi makirci sai Allah ta'ala ya sa su zama su ne mafiya asara ba wasu ne asararru ba su ne mafiya asara a suratul yaqutin suratul safat suka ce ubunu lahu bunyanan a gina rami a sa to duk wanda aka sa shi an yi kasa da shi kenan ko sai Allah ta'ala ya ce faj'alnahum al-asfalina su ne mafiya kasa Allah ya sauke Muhammad al-Amin Shankifi yayi wannan taujihin sosai a suratul anbiya a lokacin da yake tafsirin abin nan eh, abin nan ayar da ke cikin suratul anbiya da yake cewa wa aradu bi khaydan kaidan faj'alnahum al-akhsarina sai ya hada na wannan suratul anbiya da na suratu al-yaqatin ma'ana suratu as-saffat akwai kisar annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam tare da jababurin shugaban nan azzalimin shugaba alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbi an atahu Allahu mulk kowanne fa darasi ne mai zaman kashi na annabi ibrahim alayhi salatu akwai kisar annabi ibrahim alayhi salatu tare da ubangijinsa وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير kaga wannan wasu ma kisoshi ne daban na abin da ya shafi annabi ibrahim a.s. shi da mahalicinsa akwai kisar annabi ibrahim a.s. shi da ɗansa a gani ko da ya ce ya abin nan bunayya inni arafil fil inni arafil manami azbahuka fanzur ma za tara ce ya kai na yi mafarkin nifa ina yanka ka yanzu me ka ce sai ce ya abatif almatumar ya Allah ka aikata duk abin ya baba ka aikata duk abin da aka umarce ka ni insha Allah min sabirin da izinin Allah zaka sanya ni zaka same ni cikin masu hakuri in juwa in ji dan annabi Isma'il alayhi salatu wasalam yace da baban shi yayi da iyanka shi baban ya dauko wuka ya danne zai yanka falan ma aslama lokacin da suka miƙa wuya baki ɗayansu ɗan shi fa da ya haifa bayan ya jima yana neman ɗan ya jima yana neman ɗan aka ce yanka shi ya ce ya sallama wai zubtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atan ai wannan yana ciki ya ɗan shi zai yanka ɗan kuma ya ce ya yadda to amma kisar da ake cewa wai ya dako wai ya dadira ya dadira ya ga babu babu bata kama ba wai yanka a jikin dutse wai ga dutse ta yanka wai wai ga ta yanka dutse kaga wannan a al-awwali ne Allah ya sauke to akwai kisoshin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam abin da ke gaba a cikin wannan sura shine zamu kai ga addu'o'insa ma'ana wannan darasi namu na yau kenan da na gobe na rufe tafsiri za mu takaita su ne a akan abin da ya shafi addu'o'i kuna jina addu'o'i ya Allah ka amsa mana dukkan addu'o'inmu na alkhairi Allah iyayenmu da malamunmu da suka riga mu gidan gaske. Allah ka gafarta musu Allah idan raso mu ta zo Allah ka sa cika da imani Allah ka sanya mu cikin tutar manzan. Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya Allah shigan mu tutarsa ta ishe mu da shiga tutar kowa kowa kuma ne wata tutar wacce ba ta manzan Allah ba yawa to kenan. in ba ka wajen mace to ran kiyama haka in kakkafa tutoci ga ta umar wal kaisi wanda yake haka umar dan fada ya faɗa shine luwa ishi ara ila nar shine wanda zai jagoranci tutan mawaka in ji umar dan ta in kiga in gina da shi irin jahili mai sufuli uku ai ya kawo shi a farko eh kun lura da wannan ko ga tutar mazinata ga na 'yan luwaɗi ga na masu cin kuɗi da ruwa ga na masu kaza ga na masu sata a gani wa mutazil yawa ayyuhal mujirimuna za a ware kowanne ne wai zan nufusu zuwijat kowace rai aka hada ta da 'yar uwata mutanen kirki ya hada su da mutanen kirki mutanen da ba na kirki ba a hada su shine wa idan nufusu zuwijat idan kowace rai aka hada ta a gani ku Allah ya tsare mu za mu ɗauki addu'o'in annabi ibrahim alaihi salatu su zame mana mabuɗi na abin da ya shafi addu'o'i kuma sai muka ɗauki addu'o'insa na cikin suratu ibrahim addu'o'in annabi ibrahim a cikin suratu ibrahim zai da cewar akwai addu'o'insa addu'o'in annabi ibrahim alaihi salatu wasalam in kin duba kin dunkule za ki same su a wurare guda hudu akwai addu'o'in cikin suratu bakara da Allah ta'ala yake cewa وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق آله من الثمرات وارزق آله من من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أطره إلى عذاب النار وبئس المصير يتي وإذ قال إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا كنتكو muriki tana shiga magana ta ina ta daga miki hannu wa idh yarfa ibrahim alqawaid min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم wal والحكمة wa yuzakkihim innaka antal aziz al-hakim mun ga wannan addu'o'in annabi ibrahim cikin suratu albaqara baqara haka na akwai addu'o'in annabi ibrahim cikin cikin suratu ibrahim surar da muke ciki kenan da Allah ta'ala ya ce wa qala ibrahimu rabbi ij'al hadha al-balada aminan warzuq ahlihi min ath man amana billahi wal yawmil akhir qala man amana billahi a'a وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب waɗannan su ne addoyin annabi ibrahim a.s. a cikin suratu ibrahim sura ta nauke nan ta biyu sai sura ta uku addo'insa cikin suratu a shu'ara Allah ta'ala yake cewa yana hikaito man ya yace rabbi habli hukuman wa alhikini min salihin tun daga aya ta 83 har zuwa aya ta tamanin da tara hagan nan addo'in cikin suratu as-saffat yake cewa da Allah ta'ala ya ce mana wa qala inni zahibun ila rabbi hadin sai ya ce rabbi habli mina salihin rabbi habli mina salihin din kin ga waɗannan addu'o'i ne na annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam da yi Allah ta'ala yi mana gamdakatar Allah ta'ala ya karba mana wannan karatu da zamu Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin addu'o'in annabi ibrahim salatu wassalam allah maɗaukin sarki yake faɗa a cikin wannan sura suratu ibrahim ya ce wa itkala ibrahimu rabbi alhazal balada aminan ba a ja ba? to sun ce ba a ja bari mama abdurrahman ta ja bari mama abdurrahman ya ce mama abdurrahman ta ja kai zo ka abin nan kai mata sai ka danna ubangiji Allah madaukin sarki a waɗannan ayoyi masu tarin albarka yake mana bayanin addu'o'i da annabi ibrahim salatu wasalam ya yi na farko dai waɗannan ayoyi waɗannan addu'o'i sun tara abubuwa da yawa abu na farko sun tara yi ma kai addu'a kuna ji yi makai addu'a mutum yi makan shi addu'a abu na biyu sun tara yi magari addu'a ko ƙasa addu'a ina ta mun gano wannan da ke ko za mu gani a ciki ya halatta ki ce ya Allah wannan gari na mina Allah ka sanya mashi albarka ki ce ya Allah wannan gari na sokoto Allah ka sanya mashi albarka ya Allah wannan gari na kano Allah ka sanya mashi albarka ma'ana ki ɗauki gari ki ce ya Allah wannan gari Allah ka sanya mashi albarka mun ji wannan da kyau hakan nan kuma ya kunshi yin addu'a ga al'asulu in aka ce al'asulu shine abin da ya shafi mahaifa ba shine asali na mutum ba mana yi ma mahaifa addu'a mun ce mahaifa su uwa da uba wa in ala kaka da kakanni haka abin da isama sama kun da yake ko ya ce wa in ala ya ce alibin wa bani libini ma nazala wal abu wal jiddu lahu wa in ala kenan haka nan kuma akwai wa in nazala alfar'o kenan yi ma rassa addu'a an ce reshe na mutum shine ƴaƴan shi da jikokinsa kun da wannan da kyau ko alibin wa bani libini ma nazala kenan sai mutum yayi addu'a ga ‘ya'yan shi da zuriyar shi baki ɗaya kamar da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya yi abu biyar akwai yin addu'a ga al'umma musulmai baki ɗayansu kun gane wannan da ke ku annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya yi wannan addu'a ya ce rabbana ghafirli yema kan shi addu'a wali walidayya yema ma shi addu'a walil mu'minina yema ma mummune baki ɗayansu addu'a yau mai hisab kenan mutum in ya tashi in dai ba Allah ta'ala ne ya cire wani a ciki ba ya hana kai mai addu'a to lalle ka tashi tsaye ka ga waɗanda sun shiga ciki a cikin ka shi yasa kai kuma sai ka dage ka zama mutumin kwarai don kullum musulmai suna ma addu'a Allah mata a cikin tahiya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihina amincin Allah ya tabbata a gare mu kuma ya tabbata akan bayin Allah salihai bayin Allah salihai kenan wannan ba an kai idar da sallah ba sai ka jiyo ka ce tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa ta musulmai a masu addu'a ba ai ka daga kai ta a cikin sallar kuma dab da fita sallah ma kai nam yan sai mu kama ayoyin gaba gaba ubangiji Allah madaukin sarki ke cewa iz qala ibrahimu da yawa malaman tafsiri suna kaddara wa iz qala din sai ce wazkur saboda iz da kaza wazkur ka ambata saboda wani lokacin sai ki gansu gaba daya wazkuru iz ja'alakum khulafa'a wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ardi kun ga ga wazkuru din ga kuma iz din shi sai idan aka ce wa iz qala sai a ce wazkur iz qala a cikin baka biyu wa iz qala ibrahimu tuna lokacin da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wanda yake shine khalilur rahman khalilullah annabi ibrahim alayhi salatu wasalam yana da matsayi a wurin allah maɗaukin sarki na al-khulla da allah ta'ala ce wa takadallahu ibrahima khalila yana cikin manya-manyan manzanni annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya ce rabbi ya ubangiji kun ga ashe anan darasi na farko annabi ibrahim alayhi salatu wasalam bai kira Allah kai tsaye ba sai da ya tabbatar mai da rububiya eh kullum da da ke ko bai ce mota ba a billah bai ce kaza ba sai da ya tabbatar da rububiya ya ce rabbi ya ubangiji na kenan wani yana nuna mana in zaki addu'a kafin ki shiga cikin addu'o'in baki ɗaya yana da kyau ki kirayi Allah maɗaukin sarki da sunayen shi kullu ranan dan Allah ta'ala ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku kiraye shi da su shine ar-rabb wa annahu rabbu awwa al-jalil akbar kenan subhanahu wa ta'ala wa qala ibrahim rabbi yace rabbi ij'al hadha al rabbi ij'al hadha al-balad aminan rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة ربنا إنك تعلم ما نخفي كونغ ميمي توا إكتي يا أبنجيجم يا أبنجيجنا يا أبن بوتاتا ya abun bauta na ya abun bauta ya abun bautanmu ya mahalicinmu ya wanda ya kagi halittanmu annabi ibrahim yake tabbatar da wannan kuma wannan haka annabi zakariya ya yi ya ce rabbi inni wa hanal azmu minni washta ala ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya yace rabbi ya ubangiji ya ubangiji ke min kaza ya ubangiji ke min kaza ya tabbatar mai da ar-rububiyya yace rabbi ij'al hadha al-balada aminan ya Allah ka sanya wannan garin ya zama amintaccen gari kun da wannan domin a larabci idan ja'ala tana da maf'ulun bihi guda biyu to tana da ma'anar sayyara idan tana da maf'ulun bihi guda ɗaya tana da ma'anar khalaqa kun lura ko to wannan ij'al wannan ja'alar maf'ulun bihi ne take da su ina na ɗaya ina na biyu aminan barakallahu fikum tana da maf'ulun bihi guda biyu kenan tana da ma'anar sayyara amma alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura kaga tana da ma'anar khalaqa dan Allah ta'ala ce alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda sai ce wa ja'ala bai ce wa khalaqa adh-dhulumati wan nura ba sai zama wa ja'ala adh-dhulumati wan nur dai da cewa ja'ala din yana da ma'anar khalaqa to amma sura ce makkiya so ana ana da quwwatul alfaz ana da usulubun ta na musamman sai aka canza wani wata kalmar maimakon ta farko din ya ce rabbi ja'al balada ya Allah ka sanya wannan garin aminan ya zama amintacce kun ga wannan addu'a ce game don mun yi abu mun ɗayan abubuwa guda nawa biyar wannan addu'a ce game ƙasa ga gari kun da kyau ko ga gari to amma idan za mu yi addu'a a ƙasan nan sai mu ce ya Allah duk wanda ke nufin ƙasan nan da fitina kullum muna ya Allah ka zauna da mu lafiya ko Allah ka zauna da mu lafiya ba ku ce amin ba kuma ya Allah duk wanda ke neman ƙasan nan da fitina a cikin da yake ko a waje ya Allah ka tona asirin shi tun a nan duniya in ana wannan addu'ar to sai ki ga hankalinsa ya fi kwanciya kun lura da wannan da ke ko sai ki ga abubuwa ki rasa ta ina suke kullowa je dubu bom din da ya tashi abuja fa a helikwatar fa majalisar ɗinkin duniya fa na ƙasa kun lura da wannan da ke ko kun lura irin abubuwan da ke faruwa sai ki ga zaren kin kasa gane abin nan nashi Allah ta'ala shine mafi sani ya Allah duk mai neman ƙasar nan da fitina a cikin da yake ko a waje yake ya Allah ka mayan mashi kuma Allah ka yi maganinsa kuma Allah ka tona asirin shi tun anan duniya ina ita ce addu'a yi ya Allah ka zauna da mu lafiya annabi ibrahim alayhi salatu wasallam ya ce rabbi ja'al hadhal balada aminan a suratul baqara Allah ta'ala ya ce rabbi ja'al hadha baladan aminan ma'ana yana nakalto mana addu'o'in annabi ibrahim alayhi salatu wasallam yace qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan a suratul baqara amma anan surar rabbi ja'al hadha bala da aminan a bakara haza baladan amina kuna jina da kyau sai malaman tafsiri suka ce wa ala rasim ibnu kasir yace wannan ya nuna mana addu'ar so biyu aka yi ta e addu'ar so biyu aka yi ta addu'a ta farko ita ce addu'ar da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya ɗauki ɗanshi shi annabi ismail alaihi salatu wasalam a lokacin yana jariri da shi da mahaifiyarsa ya kai su wurin a lokacin wurin daji ne kun da wannan ko sai ya ce rabi ji haza baladan ya Allah ka sanya wannan wurin ya zama gari kun da fasara ko ya Allah ka sanya wannan wurin rabbi ji'al haza ya Allah ka sanya wannan wurin baladan ya zama gari aminan kuma garin amintacce sai ya zama na a can aminan ba mafi'ulun bihi sani ba ne kullura ko sifa ne na balad ma'ana rabij alhaza haza mafi'ulun bihi awwal baladan mafi'ulun bihi sani amma anan rabij alhazal balada haza mafi'ulun bihi awwal albalada baladun min ismul ishara badal ne na ismul ishara aminan maf'ulun bihi sani mun gane wannan da ke ko wannan ita ce fasara ibnu kasir kuma yayi kokarin bata kariya sosai da sosai a can cikin suratul baqara da kuma nan amma wannan addu'ar da ya ce rabbi ja'al hadhal balada kenan lokacin da annabi ibrahim alayhi salatu wasallam ya dawo zuwa wurin ya samu wurin ya fara zama gari kun ko ya fara zama gari sai ce ya Allah rabbi ja'al hadhal balad aminan ya Allah ka sanya wannan garin ya zama amintacce ina ba ta mun gane fasara guda biyu wace ce za ta fahimta mun fasarar ta suratul baqara rabbi ja'al hadha baladan aminan aha a fasara fasarar na'am aminan amintacce na'am wannan kuma rabbi ja'al Bala da aminan aha malama khadija a a fassara maka ce ai yawwa barakallahu fiku ya Allah ka sanya wannan garin ya zama amintacce ta suratu ibrahim ta suratul baqara ya Allah ka sanya wurin nan ya zama gari garin kuma amintacce addu'o'i nawa kenan biyu nawa na annabi ibrahim alaihissalatu wasalam lokacin fa wurin yana daji akai yan je ki ga wurin shine makafa an amsa ko bai amsa ba astaghfirullah wurin ya zama gari fa shine fa ummul qura ummul qura abin nan ummul kitabi wa fi ummul qura nazalat yawwa ba fa wai ita ce alƙarya ba ita ce ummul qura ke ɗaya kenan ubangiji Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar annabi Ibrahim alaihi wasalam na farko ya sanya wurin ya zama gari shine kuma garin Makka abu na biyu kuma ya sanya garin amintacce haka Allah maɗauki sarki ya ce yace ce awalam yarau an na haraman aminan wai ta an-nasu min haulihim awalam yarau shin ba su ga cewar anna na haraman cewar mu mun sanya wuri mai alfarma ba mun sanya su a wuri mai cike da alfarma wa yi takhattafin nasu min haulihim ana satar mutane ana kwace mutane a gefansu amma su ba a yi a garinsu kun yi shiru wannan fa ubangiji alama daukin sarki yana lissafa ma abin nan kafaran maka imomin da imusu ne fa in zai ishe su in za su yi tunani fa ubangiji ala madaukin sarki ya sanya su a wurin da yake amintaccen wuri ga gefa suna ana ta yaƙe-yaƙe a masufa shiru kake ji lami lafiya haka na Allah ta'ala yake cewa inna awwala baitun wuzi nasi lallazi bi bakata mubarakan wa hudalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان wanda دول shiga garin ya zama amintacce amintaccen gari ne. ubangiji Allah madaukakin sarki saboda amincin da ima wannan garin fa shar'an wa qadaran tun a zamanin jahiliya mutum zai haɗu da wanda ya kashe mashi uba a makka amma ba zai taba shi ba sai dai ya ce a bari sai an fita haram gari ne wanda yake amintaccen gari gari ne wanda yake mai cike da albarka gari ne wanda ubangiji Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ku lura amincin garin ba wai ga duniyar mutane ba har duniyar dabbobi ya shiga duk dabbar da ake farauta ba a kashe ta a cikin haram duk farautar mafarauci sai ya zama na gashi ga barewa ko daga mata hannu ba zai ba ai da yawa waɗanda suka ji haji ko umara sun ga tantabaru ai wai tantabaru ake cewa kun gano wannan ubangiji ala maɗaukin sarki ya sanya albarka a garin ya sanya garin ya zama amintacce babu wani wanda ke ba a kashe mutum ba a dabbobin da ke garin ba a farauta su ɗaya na biyu ba a kora su ya eh, dabba farauta ba wai ki ɗaga mata hannu haka duk da ba a farauta ta zaki ba ke ɗaga mata hannu haka ta ji tsoro kenan fa bai halatta ba duk wanda ya yi to sai ya bada sai akwai azaba akwai abin nan hukunci da za a mai ya ayyuhallazina amanu la taqtulu sayda wa wa'antum hurum wa man qatala minkum muta'ammidan fajza'un mithlu ma qatala minan na'am fajza'un mithlu ma qatala minan na'am za a mai sakamakon zai ba da sakamako na abin da ya kashe na dabbobin gida saboda haka e, tantabara ya kashe a dabbobi guda takwas da muke da su wacce ce ta kama da tantabara a'a ai ba ta girma ba ba girma kaɗai ba kaza tana cikin dabbobin gida ne a ita ba ta zuwa tafsiri fa yau ta zo shi yasa amma ai mun yi samaniya ta azwaj kun lura da wannan hisa ta ce kaza Allah ya sauke. da kin yi shiru aha ko ka ce menene ta yana ta yana ta kama da akuya ya ke ce babu tantabara tana cin abinci a cikin waɗannan dabbobin wace ce ta kama da tantabara wurin cin abinci wace ce ta kama da tantabara wurin kiwo wace ce ta kama da tantabara wurin saurin koshi ko rayin saurin koshi wace ce ta kama da tantabara wurin jure yunwa ko rayin jure yunwa misali wani kuna ta ce agwagwa ya ce muku agwagwa tana cikin dabbobin gida eh ina ba ta mun gano wannan da ke ko saboda haka in mutum ya kashe tantabara sai ki ji daga raƙumi in ya gangaro to zai tsaya ne iya akuya fa ba zai gangaro zuwa zabo ko agwagwa don ba sa cikin al'an'am ɗaya watakila ya je kashe barewa in ya kashe barewa fa akuya kai tseko to an jakin dawa ne fa ragu. ina son dama abin da ya sa na janyo wannan don mu fahimci yadda hukuncin zai kasance kusan gari ne mai alfarma saboda haka ko da kin je haji ko umara za ki garzan tabaru wai ki ce za ki kore su din nan za ki kore ki kenan don kike haka riyar riyal ne za su motsa kware kuwa za ki in kika taɓa su wai amma a ce wai ce da ake watan tabarun da na fatima ne wannan ƙarya ne ma an zala lafi min sultan wai ki ji ana ta ɗora mutane wani mutum ya je aiki haji wani bai sai alkama ya ba su ba ba shi da aiki haji ina alkama ina yake da alaƙa da aiki haji abin da nake so mu kai gare shi mu cewar gari ne mai alfarma gari ne amintacce bishiya in ta tsiro ba a tuge ta inda ba ke kika dasa ba in dai tsirowa ta yi ba a tuge ta ku ji amincin fa ya tashi daga duniyar mutane ya huce duniyar ya koma duniyar itatuwa ice in ya tsiro ba a cire shi sai abbas ya ce ya rasulallah illal izhir ya ce illal izhir sai dai iccen al-izhir ice ne da yake idan aka yi kabari aka sanya shi to akan jima kabarin bai rufta ba suka ce to ya rasulallah abbanmu mu cire iccen izhir mu dinga sanya shi a kabari ce to an halatta wannan amma in ban da shi babu wata bishiya da za ta tsoro a maka wai ki ce kina so ki yi ice za ki balla ki ki in kika balla ki ya bushe wai zaki abinci a ki fita can helli ki je ki samu abinci ya kuke ganin amincinsa Allah ta'ala ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin duk wanda yi nufin yin barna a cikin maka bi zulmin da zalunci nuzuqihu min azabin alim za mu daddana mashi mummunar azaba Kulura wa man yurid fihi wanda yi nufi yayi ko bai ba nufi wanda yi nufin yin barna a garin makka Allah ya ce zai ɗanɗana mashi mummunar azaba amma haka za ki ga ana taɗiban mata a tafi da su wai ana neman kuɗi ana samun kuɗi a maka ana waye wata ta ɗibi yadda ta bayar a tafi da ita wata ta ɗauki jika ta bayar wata ta sayar da kwanukan ɗakinta ta ji labarin ana samun kuɗi a maka ke ji irin dantalin da ake yi lallai akwai mutanen kirki a ciki minhum salihuna wa minhum duna zalik to lalle ilalla kuma akwai fanɗararru sosai da sosai a ciki kiga karuwanci da badala da ake yi a garin nan Allah ta'ala ya sauwake Allah ya tsare mu tunanin zalunci wata fa ta je umara kiji ana kiji suna cewa wai mutum nawa ta bata mu aikin haji dan Allah wace irin magana ce a garin makka wata kuma idan ta tafi aikin haji da zaran an ce yau babbar sallah ma'ana an cire ihrami wallahi in ce ga zannuwan da 'yan mata suke fitowa har da matan aure suna sawa amina to amma yanzu wannan ya ci nasa da kowace kenan ba ta kashe wayata ba ko kuna ji ko kun yi shiru duk wata ba ta kashe wayata ba daga yanzu to ita laifi ta yi ganganci ta yi idan mun ce na wannan kuskure ne sai ki ga malam da an idar da aikin hajji ki ga ana ɗebo matsatsin kaya a ƙasa mai tsarki kai wallahi kin gaggantali da baɗala da waɗansu suke yi wai da sunan sun je aikin hajji abin sai baki mamaki lalle ilalle za ki ga cewar lalle magana da ake cewa in ba da maharam ba kada a tafi aikin hajji magana ce mai ƙarfin gaske ita ba ta amma tana cikin hiramun na sai ji ta tsuntsun ya fada mata aka da kirzai in ya zauna da kirzai tashi amma da zara an ce an ce an gama aiki hajji yau goma ga wata ko kwanan mina ba a gama ba malam ki ga karuwanci da ake yi karuwanci mara abin sai baki mamaki Allah ya tsare mu gari ne mai alfarma gari ne mai tsarki ba a barna a ciki annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yayi addu'a ya ce rabi da alhazal da aminan Allah ka sanya garin nan ya zama amintacci kenan da ta zo ta yi barna ta sa zannuwa za ta ji hankalin wani ya zama daga aminci kuma a shiga wani abin da ba aminci ba Allah ya tsare mu annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a wannan aya ya ce wa junubni wa baniya anna abdul asnam ya ce wa ya Allah ka nisantar da ni shine wa ka nisantar da ni wa baniya wace ce wannan ita kuma wa baniya ka nisantar kuma da ‘ya'yana addu'a no kenan biyu wannan tana ina kenan a wanne za mu sanya ta addu'ar farko ita ce dama mutum imakan shi addu'a da kuma ta hudu ita ce addu'a ga ga alfar'u mutum yi addu'a ga karan kanshi yi addu'a ga 'ya'yansa sai ya ce wa junubni ya Allah ka nisantar da ni wa baniya ya Allah ka nisantar da 'ya'yana an na abdul asnam a mu bauta ma gumaka don ya ga bautar gumaka miraran mutum zai sassaka abu da karan kanshi ya sassaka shi kuma ya zo yana bauta mushi wacce baɗala ce ta kai wannan domin al'asunam jam'i ne na asanamu wa huwa timsalul musawwar shine mutum mutumin da aka yi kun lura da wannan ko mutum mutumin da aka yi kamar mutum mutumin kifi da aka yi a nan bakin gwadabi kamar mutum mutumin soja da aka yi a nan inda ake parade kun lura ko kamar mutumin mutumin kifin da aka yi a mobil abin nan gwamna da ya wuce Allah ya saka mai da alkhairi ya rushe shi ya mai da garma da abarba a wurin kun gani wannan shine mutum mutumi amma idan ya zama ba mutum mutumi aka yi ba ya zama wasanan idan bai zama gunki ba da ake bauta mashi ya zama wasan shi ne Allah ta yake cewa fajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawlazu sa annabi tsira da aminci Allah su tabbata gari yake doye ce Allahumma la wasu nan yi ubat ya la karka sanya kabari na ya zama gunki da za a dinga bauta mishi karka sanya kabari na ya zama wurin bauta mun gano wannan to kun ga kenan akwai wanda za a sassaka kun ji wannan akwai wanda za a manna a ina kenan a bango ko a yi hoton shi ko hoton shi na kalanda a manna a bango ko a manna a mota ko a manna a keke ko a manna a mashin ko a manna a kofa da cewar wasu ma ɗoriya ma a kan mannawar wai ba a sata a gidan ba a gobara a gidan ba a hatsari da motar ba a kaza ba a kaza ba a kaza wai ina son mu fahimci cewar abin tun daga zamanin annabi nan da ya yi kirki tsamanin a yanzu babu gunki ai duk gumakan na yi wani kuma bai sassaka ba bai manna ba kudircewa i a zuci saboda haka tun yana karamin ma'aikaci har ya babban ma'aikaci har ya minista har ya zama mai digirin digirgir digiri na nau na na uku wai ba abin da zai yi sai ya buga ma malamin shi waya ya ce mai to yayi kaza yi kaza yi kaza wataƙila malamin nan nashi bai iya rubuta sunan shi da boko ba bai iya da arabiya ba amma kuma ga shi ya yi digirin digirgir wani ne wanda ba arabu ba boko shi yake juya shi eh ɗaya kenan wata kuma tun tana talakanta ko yana talakan shi yake neman kuɗi da ƙyar abin yake talla gaba ɗayan shi kan tafi yake da shi e idan ɗan kunna ne iya wanda kika gani a cikin wannan tasar iya shi ne idan albasa ce iya wacce ya ɗoro a kaɗin nan ya sauke a gabanki iya abin da ya mallaka ke ne ke kasuwanci da shi kun idan faifan cd ne iya wanda ya rungumo ɗin nan iya su ne watakila ma ba su ba ne su ɗin ma talla ya ɗako kenan ba shi da komai haka aka dinga yi har ya kai ga shago kun yi shiru watakila karan mota yake yi kwandasta har ya kai ga mota shi watakila mashin ne sai ya gama aiki yake balas har ya kai ga nashi har ya kai shi ma yana da mashina biyu ko uku banda nashi da yake baya wahaya a zo a mai balas har ya kai ga tasi har ya kai ga bas har ya kai ga kaza ya kai ga kaza kai ga kaza ya kai ga shaguna ya kai ga babban ma'aikaci sai kuma lokacin da sai a ce tofa kuma ka shiga malamai to wai duk lokacin da yake wancan talakan tuku ina malaman suke ba su mai addu'ar ya samu ba dan a lokacin ba abin da za su samu a sa sai yanzu ne za a ce tofa ka shiga malamai kuma su din nan yan kore ne shi da yake ce miki ki shiga malamai wata watakila tana da malamin da za ta kai ki zuwa gare shi kun lura da wannan sai ta ce miki aiko akwai wani malam kai addu'a shi kamar yankan wuka daman ta riga ta gama sanin larurorin ki baki ɗaya ta je ta zayyane mishi kina zuwa kawai sai ce kwarai kuwa jiya kin yi buɗe baki da abu kaza jiya ana dab da shan ruwa saura minti uku yaron ki ya kyakyace da kuka kun lura ashe dukkin kin kin faɗa ma wannan idan kuma ta kwashe ta faɗa mishi sai ki ji tab ku wannan malamin kafin ka je kafin ka faɗa ma duk ya faɗa maka abin da ke damun ka suna da wakilai wa fikum sama'una lahum a cikin wasu akwai masu a cikin ku akwai masu ɗebo musu rahotanni suna kai musu duk waɗannan kuma ka ne boga ba dan duba ba da waɗannan duk hasabu jahannama da ke da kika je wurin su da shi da ya je wurin su duk hasabu jahannama duk magamashin jahannama ne a inda a ce mata za su taimaka su yi ya yajin aiki na kwana uku ai da an taimaki al'umma ai da an tsamar da al'umma a ce mata 'yan kasuwa 'yan siyasa ma'aikatan gwamnati no kenan hudu a ce waɗannan a samu su yajin aiki su yi ma boka yajin aiki na kwana uku a to shi kenan dole ya samu sana'a ko dai ya koma gona ko kuma ya kada kwalinsa ya je fara neman aiki Allah ya sauki isa annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya ce wa junubni wa baniya anna abdul asnam ya Allah ka tsayar da ni da ƴaƴana mu bauta ma gumaka sai i bayani ya ce innahunna lalle su gumakan nan fa addalalna kathira minan nas sun fitar da mutane masu tarin yawa gumaka sun batar da mutane masu tarin yawa shi sa a daidai na ibnu kasir ya ce yan baghi li kulli da'in an yad'u li nafsihi wa li walidayhi ya dace ya kamata duk wani mai addu'a ya tashi yin addu'a yayi addu'a ga karan kansa nau kenan yayi addu'a ga iyayensa yayi addu'a ga zuriyarsa in mun je maganar addu'a ga iyaye zamu maganar addu'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam duk da baban shi kuma azara ne ba musulmi bane kuma a manye mai addu'a kullum da wannan ko Allah ta'ala ya da amsar wannan ya ce ma kana faru ibrahim Ali abi illa a mawadacin wa da hayya fala ma bayyana lahu annahu dole lillahi tabarra'a amin. inna ibrahim la a awham na'am kun ga a magana ta farko mun yi maganar ubangiji Allah maɗaukin sarki ya amsa addu'a annabi ibrahim da ya ce rabbi ja'al hadha balada aminan ko Allah ta'ala ya amsa wannan addu'ar Allah ya sanya wurin ya zama gari ɗaya kuma ya sanya garin amintacce nauke nan biyu yan sai wannan addu'ar da ya ce wa ne wa baniya an na abu ita kuma fa muhammadu al’amini shankirti a cikin littafinsa zuwa bayan fi idahil ƙor'an bil ƙor'an ya ce a jabahu fi ba'adu hidu na ba'adu ubangiji allah madaukin sarki ya amsa wannan addu'ar ta annabi ibrahim na allah ya tseratar da shi shi da 'ya'yan shi daga bautar gumaka Allah ta'ala ya amsa ga wasu daga cikin 'ya'yan nashi ba duka 'ya'yan ba kenan daga cikin 'ya'yan annabi ibrahim akwai akwai masu bautar gumaka akwai kuma masu bautar Allah maɗaukin sarki dalilinsa shi ne Allah ta'ala da ya ce wa min zurriyatihi muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin kun ji da yake ƙwararren malamin tafsiri ne wa min zurriyatihi muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin wannan yana nuna mana muhimmancin addu'a kullum idan aka ce addu'a karki tsammanin addu'a Allah ya cire miki talauci kadai Allah ya cire talaucin jiki talaucin zuci da talaucin abun nan dan mutum ya zama na gashi da kudi a hannu amma ga shirka ma kare da shi me kenan wannan ai an yi ba yi ba so da haka sai ki roki Allah alherin duniya da na lahira idan addu'o'in naki suna da yawa kina ganin ba za ki iya rike su ba sai ki rike waɗannan addu'o'in da muka yi wa junubni wa baniya anna abdul asnam wa junubni wa baniya anna abdul asnam wa junubni wa baniya anna abdul asnam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار kada ki ji cewar wannan addu'ar kin saba yi kin saba yi ki ji me ta atina fi duniya hasana ya Allah a duniyan nan ka bamu duk abin da me yake mai kyau ne shi Allah ta'ala shi yafi kowa sani mai kyau a ciki mukami a ciki zuriya a ciki kudi a ciki mai gida waye waye duk Allah ta'ala shi fi kowa sanin wannan ubangiji Allah madaukakin sarki yake hikaito mana magana shi yake cewa rabbi innahunna adlalna kathira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yace faman tabi'ani haka ko duk wanda ya bi ni ya imani da ni ya kadaita ni a tauhidi fa innahu minni to wannan yana tare da ni kun lura da wannan wa man asani duk wanda ya saba mani ya yin tauhidi fa innaka ghafurur rahim to lalle ya Allah kai mai yawan gafara ne mai yawan jin kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji addu'ar annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ta cikin suratu ibrahim muna daɗa maimaita ta cikin suratu ibrahim ya ce faman ne duk wanda ya bi ni ya yi imani da ni fa homi ni yana tare da ni wa man asani wanda ya saba mini fa ga furo rahim kaga anan bai ce azabtar da su ba eh sai ce fa ga furo rahim kuma bai ce a yi musu gafara ba sai ce ya Allah kai mai gafara ne kuma ya Allah kai mai jin kai ne ana fatan muna jin wannan da kyau na'am wannan zai nuna taushin zuciya na annabi ibrahim alaihi salatu wasalam dai cewar ya san ubangiji allah maɗaukin sarki baya gafarta ma wanda ya shirka ya sani ai saboda haka ya tsaya tsayin daka akan ya ga ya tsamar da mutane daga bautar wani allah zuwa ga bautar allah maɗaukin sarki kuma irin wannan addu'ar irin ta ce annabi isa alaihi salatu wasalam ya yi ya ce in tu'azzibhum fa innahum ibadu ya allah har in ka azabtar da su bayan ka ne wa in taghfir lahum ya Allah har idan ka gafarta musu fa innaka antal aziz al-hakim to lalle ya Allah kai ne al-aziz mabuwayi kai ne al-hakim gwani mai hikima mazama addu'ar annabano kenan biyu kowannen su yana nuna ma Allah madaukakin sarki cewar rahama da tashi ce dan yace in tu'azibuhum in kai musu azaba fa innahum ibaduk ka ne ya Allah wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz al-hakim wannan ita ce addu'ar annabi isa alaihi salatu addu'ar annabi nuhu alaihi salatu bayan da Allah ta'ala ya ce mashi wa ohiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta isbi ma kanu ya'malun kuma an yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wasalam aka ce da shi annahu yadda wahayin ya kunsa lan yu'mina min qaumik ba wanda zai sake imani a mutananka illa man qad aman sai kawai wanda ya kasance ya yi imanin shi ne kawai wanda yi amma wani ɗoriya a kan wannan ba zai yi ba kuna ji wannan da ke ko? sai annabi nuhu alaihi salatu ya ce rabbi la zar alal ardi min al kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ita ce addu'ar da annabi nuhu alaihi salatu wasallam ima mutanansa yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara ya Allah karka bar wani gidan kafiri a nan budoran kasan nan ya Allah gidan ba karka bashi innaka in tazarhum ya Allah har in ka basu yudullu ibadaka za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haifi kowa ba sai wanda yake tintirin fajiri ne mai kafirci tunda ma Allah ta'ala ce lan yu'minu min qawmika illa man qad amana kenan duwanda za su haifa kafirai za a haife su to amfanin amfaninsu la ta zar alal ardu min na da yara yanayin wannan fafata hana abuwa ba su sama bai ma'in min hamir kun gane ku sai Allah ta'ala ce da shi isu na ilfulk ka je ka yi jirgin ruwa in ka yi jirgin ruwa kuma sai ka ɗibi iyalanka baki ɗaya in dai banda wanda yake Allah ta'ala ya fitar a ciki hakan nan kuma addu'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi musa alaihi salatu wasallam ya yi addu'a a lokacin da mutanensa suka ce mahama na bihi min ayatin na biha fama nahnu laka bimu'minin duk abin da zaka zo mana da shi na ayoyi bayan fa an nuna musu ayoyin suka ce duk abin da za a zo musu da shi na ayoyi ba za su imani ba cewa ma suka yi litasharana bihi biya biha dan kai mana sihiri sai suka dauki ayoyin a matsayin sihiri suka ce kuma ba za su imani ba to me amfanin su kenan sai annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ce rabbana innaka atata fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'adhab al'alim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka annabi Musa alaihi salatu wasallam yi musu wannan bakarariyar addu'a ya ce rabba na tsumis ala amwalim ya Allah ka shafa dukiyoyinsu duk abin da suka mallaka ya Allah ka shafe shi rabba na tsumis ala amwalim washdud ala qulubihim ya Allah ka tsanantar da zuciyarsu ka makar zuciyarsu da kafirci ya Allah minu yu'minu ya yarawul azabal alim ba za su imani ba sai sun ga azaba balo balo kuru kuru a lokacin da yin imani kuma ba zai musu amfani ba haka ubangiji Allah madaukakin sarki ya amsa mashi kuwa aka tura aka tura fir'auna shi da mutanensa kawai sai da fir'auna a da yace shine Allah a yau yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bani isra'il wa ana minal muslimin Allah ta'ala ya sauke a lokacin da aka kammala yakin badar da aka kammala yakin badar aka kama bursunonin yaƙi bayan an kashe na kashewa kenan an kama waɗanda aka kama ga sanan a tare cikin mari sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari ya nemi shawarar sahabai mai zai da su ya zai da su ya nemi shawarar sai na abubakar sai na abubakar ya ce ya rasu lalla yan uwa ne kaza kaza kaza ne kaza kaza kaza ne kaza kaza kaza ne babu laifi dan sun fashi kansu ku lura da wannan shawararwa kenan sai na abubakar kowa ya fashi kansa sai ya nemi shawarar sai na umar ya ce ya rasulallah mutanen su suka fitar da mu daga gidajenmu ko ba su ba ne ba haifafin maka ba ne an salam haifafin maka ne sai na abubakar haifafin maka ne sai na umar haifafin maka ne sai na ufuma sai na ali dai haifafin maka ne amma hatsabiban nan suka fito da su suna jin garin nan suna son garin nan suka bashi suka fitar da su daga dukiyansu suka fitar da su suke musu kaza suke musu kaza sai daga ya Allah ya maganin su kawai ya rasulullah ya maganin su a karkashe su kawai ya rasulullah sai ya tambayi abdullahi bin rawaha ya ce shi kuma me ya gani abdullahi bin rawaha ya ce ya rasulullah ka gani yanzu nan kwari muke dama da hauni dinmu dama da hagu dinmu duk itatuwa ne saboda haka ya Allah ya rasulullah duk itatuwa ne a tattara ice kai gaba ɗayan su a kifa a kansu a kyasta wuta kawai ya rasulullah ba ba su da amfani nawa kenan eh uku sai ma'aikin Allah ya shiga cikin gida sai ya shiga tanti ya fito tun da a badar ne sai wasu suka ce to yanzu shawararwa zai ɗauka wasu ka ce za a ɗauki shawarar sai na abubakar ne wasu ka ce a'a za a ɗauki shawarar sai na umar ne wasu ka ce a'a su suna ganin shawarar abdullahi bin rawaha za a ɗauka sai ma'aikin allah ya ce inna allah layalinu yalinu rijalin hatta takuna aliyana min laban laban yace lallai allah yana tausasa zukatan mutane saboda taushin zuciyar har taushin ya fi na nono taushi taushin zuciyar ya fi nono taushi zuciyar wa kenan ya ce wa inna allaha la yushaddidu quluba rijalin fihi lalle Allah ta'ala yana riƙe yana kausasa zukatan mutane saboda addininsa hatta ta kuna shadda min alhijara har ya zama da tafi dutse kaifi akan bin Allah maɗaukin sarki wa inna mislaka ya ababakarin kamasali ibrahim alaihissalam ya ce kwatankwacinka ya abubakar a cikin annabawa kamar kwatankwacin sayin na abubakar ne kamar kwatankwacin sayin na abin annabi ibrahim ne alaihissalatu wasalam annabi ibrahim ne ce faman na homin ne wa man asani gaga gafurur rahim eh? ya ce wa ina misalaka ya abubakarin kan masali isa alaihissalam ya ce ya abubakar kwatankwacinka a cikin annabawa kamar kwatankwacin annabi isa ne shi ne fa ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz al hakim ya ce wa inna misalaka ya umar ka masali musa ya ce kwatankwacinka ya umar kamar kwatankwacin annabi musa ne alaihi salatu wasalam shi ne ya ce rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim ya ce wa ina masalaka ya umar ka masalin nuhin alaihissalam ka ya umar kama kwatankwacin annabi nuhuni alaihissalatu wasalam da ya ce rabbi la ta zar alal arzi min alkafiri na da yara innaka in ta zarhu yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara kun ji yadda annabi sallallahu ta'ala wasallam yake da sahabansa shi kaɗai yake da waɗannan sahabban fa wannan ga matsayin cikin annabawa wannan ga matsayin cikin annabawa ashe kowannensu shi da ya ce a sausata ba wai sassauci akwai irin shi cikin annabawa su waɗannan da suka ce a yi ƙuliƙulin kubura da su akwai irinsu cikin a. ba su da amfani ina ta mun gano nan da ke ko eh wani fa su ugu ta ce sauran mutum ɗaya ne abdullahi bin rawaha ta kin ga abdullahi bin rawaha ya shiga karkashin na umar kenan tunda daman da abdullahi bin rawaha da umar ra'ayin su daya mahanga su daya tace kawai a tura su makabartar tarihi yawwa a mantar da su kawai to amma eh, ne aka faɗi na wancan ba faɗi na wannan ba kullura da wannan da kyau ko to wannan shi ne addu'ar wannan ita ce ayar farko a cikin waɗannan ayoyi da karanta guda hudu ko a wannan sura na addu'o'in annabi ibrahim a.s. to amma idan muka hada da addu'o'insa na suratul baƙara za mu ga cewar ya ce wai ƙala ibrahim rabbi ja'al hazal balada abin rabbi ja'al haza baladan aminan mun yi wannan a can rabbi ja'al haza baladan aminan warzuq ahlahu min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir mun yi wannan a can da Allah ta'ala ya ce da shi da ya addu'a ya ce Allah ta'ala ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama sai ya ce qala wa min zurriyati sai annabi ibrahim ya ce ya Allah wannan jagorancin ka sa hadda zuriyata jagoranci addini ba ya Allah ka sanya hadda zuriyata sai Allah ya ce la yanalu ahadiyadh zalimin wannan falalar in sa mutum ya zama jagora a addini ba wai ya tafi mutane ɗuhu suna ban shi ba a'a ya zama na Allah ta'ala ya sanya shi abun koyi a cikin al'umma ba wai mai unguwa ba ne ba wai ya naɗa kanshi a matsayin shugaba ba Allah ta'ala ne ya naɗa shi wasu dubba su suka naɗa kansu a matsayin shugabanni ba amma za ki ga wani ubangiji Allah maɗaukin sarki ne ya naɗa shi duk abin da aka faɗa sai an ce malam wani me ya ce duk abin da aka ba ni wane na ga yayi kawai kun gane wannan da ke ko sai Allah ta'ala ce la yanalu ahdi zalimin to da da yayi kaga Allah ta'ala ya fitar da wa az-zalimai ba zai ba su jagoranci a cikin addini ba to da annabi Ibrahim ya tashi addu'ar abin da za a ci sai ya ce warzuq alahu minas samarati sai ya ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir bai ba irin na ɗazu ba tun da Allah ta'ala a ɗazu ya ce ba zai bai ma azzalimai ba to sai annabi ibrahim a.s. a wannan addu'ar sai ya ce kada a sanya azzalimai cikin abin da za a kai baki ƙal sai Allah ta'ala ya ce wa man kafara hamma da wanda ya kafarta ai wannan ba jagoranci ne addini ba sai Allah ya ce wa man kafara hadda wanda ya kafarta fa ummatihu qalilan zan dan jeddashi da shi dadi kadan don duk daɗin da mutum ya ji a duniya alasan basari ce duk abin da aka tara na jin daɗi a duniya mai amsa jin daɗi aka tara aka ba mutum da an sa shi a wuta ƙasa da sakon ɗaya sai ya manta duk wancan daɗin da ya ji an kika ji mutum yana cewa da kunyar duniya ƙwamma ta lahira bai san lahira ba ne wallahi bai san lahira ba ne inda ya san lahira ba zai faɗi wannan magana ba inda ya san azabar allah na zai faɗi wannan magana ba thumma tarwi ila azabin nar wa bi'sal masir kun da wannan da ke ko nan ba za mu tsana ba za mu shiga sosai ba da ya ce qalahu min as-samarat dan ya ambata a cikin surata ibrahim za mu samu addu'ar sai dai kawai nan mun yi magana ne akan bambanci da ya faɗa addu'ar shi ta farko ya ce wa min zuriyati da kuma nan da ya wa min zuriyati sai Allah ya fitar da wasu to da ya tashi addu'ar abinci sai ya fitar da wasu sai Allah ta'ala sai in abinci ne za a ba kowa wannan kullure da wannan da ke ko sai abu na uku addu'a shi ta gaba ya ce wannan addu'a kuma sun yi ta nefa suna gina ka'aba na Allah ta'ala ce wa iz yarfa'u ibrahimu alƙawa’id min albaitu wa isma'il suna ɗaga alƙawa’id an ce yi ne jami ne na alƙa’ida foundation suna ɗaga ginin ka'aba an nuna Allah ta'ala ya nuna musu asalin tushen ka'aba za su ɗaga ginin yi sama wa iz bawwa'na li ibrahima makanal baiti lokacin da muka nuna ma annabi ibrahim wurin asalin tushen na ginin ka'aba aka nuna mashi asalin inda tushen yake to ya dauki da shi dan shi annabi isma'il alayhi salatu wasalam suka zo suna gina ka'aba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce yau gaki kina cikin masu gina ka'aba ta ce ko masu ɗebo ƙasa ma la ilaha illallah ai ko ruwan kwabi kika ɗebo wanda kuma ta ce ko ruwan sha ma kama masu ginin to shi yana kulura yana suna gini wa iziyar fa'o ibrahim alƙawa'i da minal a lokacin da suke gina ɗakin suna ɗaga wannan ɗaya miƙo wannan uba ya sa ana ɗaya da uba duk annabawa suna gina ka'aba amma a duk da haka suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna wannan azumi da zaki ki ji cewa ai ke kin kammala baki ɗaya wani tahajjud kika yi da zaki ji cewar kin gama wacce sadaka zaki zaki ce a a yanzu an kammala eh kun lura da wannan da kyau ko a ce rabbana taqabbal minna ya Allah ka amsa mana ashe bayan kin yi aiki kuma zaki yi addu'a na a amsa aikin nawa kenan biyu innaka anta samiul alim ya Allah kai ne as-sami'u mai jin addu'an mu al-alim masana abin da ke zuciyar mu ku dubi sifofin da suka kawo da as-sam'u da al ilm na shi yake jin addu'ar shi kuma ya san abin da zuciya ta kunsa haka ya faɗa a waccan yace innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin sai suka ci gaba da addu'ar rabbana waj'alna muslimaini laka ya Allah ka sanya mu mubiyin nan masu miƙa wuya zuwa gare ka A sai cewar zama musulmai tuntuni ne cewar musulmi ba tun annabawan da suka wuce musulmai ne annabi isa alaihi salatu wasallam musulunci yayi ba kiristanci ba annabi musa musulunci yayi ba ba kiristanci ba ba yahudanci ba kun ji wannan da kyau rabbana musulmi ne laka wa min dhurriyyatina kuji sai da suka addu'a hadda zuriya ka sanya mu ummatan al'umma su kum da guda muslimatan al'umma musulma su kum da guda al'umma baki ɗaya musulma wa arina mana sikana ya Allah ka nuna mana ayyukanmu Allah ka karɓa ayyukanmu wa tuba alaina ya Allah ka karɓa tubanmu in ji ba annabi ibrahim da annabi isma'il innaka anta tawwabur rahim kai ne at-tawwabu mai yawan karɓar tuba da sun ce wa alaina kai ne arrahimu mai yawan jin kai ga neman a karɓi tuba ga kuma jin kai suka ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ya Allah ka tayar musu da manzo a cikinsu yanzu ya koma ga mai kenan ga wannan garin yayi addu'a ga garin ga wurin Allah ya zama da shi mai gari yayi addu'a ga garin Allah ya zama da shi amintacce yi addu'a ga mutanen garin Allah ya fitan musu da manzo daga cikinsu ba yau manzo daga wani wuri ya taso ya zo garin ba kun gane karatun ko ba wai Allah ya aiko musu manzo daga wani wuri ya zo a'a daga tsatsansu daga cikinsu su za su haife shi ya wannan addu'ar ita wa aka turo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam huwa allazi ba'atha fil na rasulan minhum ku lura abin da addu'a da annabi ibrahim ya yi anan Ya ce me rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika daya kenan yatlu alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka kenan ba wani abu daban zai zo yana karanta musu ba ba zai zo yana karanta musu zabura ne ko a taura ba eh ƙur'ani shi zai zo abin da zamu ga faɗi wannan sai ki ga ka je karatu ya ce to ka karanta zabura a'a sai ya ce to ko zabura ka karanta wani sai ka karanta zabura qur'ani aka sa ka karanta wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id wa jahidhum bihi jihadan kabira wala abun nan innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'aluhum ar-rahmanu wudda fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi al-muttaqina wa tunzira bihi qawmal ludda shi me kenan ƙur'ani a sai mutum ya ɗauko zabura wai ta dauda mai kula ke ana karanta zabura ana kaza ana kaza ana kaza littafin da Allah ta'ala ya ce sun canza shi sun rikita shi sun yi kongaba baya yanzu da ka zo kana wa'azi da zabura ne mai kake musu wa'azi da wanda suka canza ɗin kai ma baka sani ba da wanda ba su canza ba kai ma baka sani ba abin da aka ɗora miki shine ki imani da Allah ya saukar da littafin zabura ga annabi dauda shikenan Allah madaukin sarki yake cewa yake hikito mana wannan addu'a wa ba'athu min rasul rabbana wa ba'athu min rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim sai mu koma cikin suratu juma'a huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi kul wara yatlu alaihim ayatihi rabbana wa ba'athu fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika mun turo musu da manzan huwa ba ba'atha fil na rasulun minhum ne wanda ya turo ga al mutanen da ba su iya rubutu ba su iya karatu ba saboda tsabagen falalashi ubangiji Allah maɗaukin sarki su kuma da guda ya ɗauko musu annabi mafificin annabawa manzo mafificin manzo halitta afdalu lahi alal itlaq ya ɗauko ya ba su kuma da guda ya ce gashi amma saki ki zo suna cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya fi kowa in banda qur'ani eh wai sun dauki qur'ani halitta Allah ne jahilci kenan yake sun ce a halitta Allah baki daya manzo Allah shine kan gaban banda qur'ani kin ji jahilci wai sun dauki qur'ani halitta Allah alhali qur'ani sifa Allah ce wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bizalika dana al-atqiya wa afsahu ba a cewa qur'ani halitta Allah ne ai qur'ani magana Allah ce kankan ba ne zunubi ne mutum ya ce ƙur'ani halitta Allah ne don ƙur'ani siffa Allah ne subhanahu wa ta'ala zai ba da yake cewa ya tulu alayhim ayatika zai dinga karanta musu ayoyinka ku lura ya tulu alayhim ayatika zai dinga karanta musu ayoyin abu na bifa wayu allimuhumul kitaba kuma ya dinga koya musu littafi abin nawa kenan to ashe ƙur'ani abu biyu ne za ki koyi karatun kuma ki san ma'ana shi kun shiru kawai kin haddace ƙur'ani kadai baya nuna cewa fa kin gamala sai kuma kin san ma'anar isa Allah ta'ala ce huwa allazi ba fil ummiyina rasulun minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wa yuallimuhumul kitaba wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su yana wanke su yana tsabtace su sallallahu alaihi wasallama shi ne sahabban nan bayan ya koya musu karatun a aikace a baki ya koya musu ma'anonin shi sannan yana tsarkake ɗabi'unsu yana tsarkake zukatansu yana tsarkake nasu a gaban shi za a yi kaza a gaban shi ba wani shigo masallaci ifi tsari sai su suka daka mishi tsawa sai ce akan mai ku kyale shi kullura ya shigo masallaci ifi fitsari mutumin karkara ne Allah wani ya zo bakin kaso yanzu wani bai taba zuwa yau asabar ko bai taba zuwa gwadabe ba in ya zo gefen gwadabe sai ya koma a guje ci ana ci ana fada gaskiya akwai mutumin da ya zo san tara lokacin ba a tashi ta daga nan ba tun yana bakin mobil yake ya koma wai fada ake saboda ya ga ana shiga ana fita ana shiga ana fita bai saba ganin mutane ba kun lura da wannan da ke ko wani kuma an kwantar da mai ɗake shi a asibiti sai ya je dubiya ya je ya gagara asibiti ɗin ya ga ya tattaɓa ya tattaɓa ya tattaɓa ya ce shi wannan ko da iyanin ma ya samu <laughs> eh, asibiti eh, kuma ya ga da wuri ya ce tsatsab dai an yi kaza an yi kaza an yi kaza Allah ta'ala ya sauwaki wani na so mu ga da ɗabi'a ta sha bambam da mutanen karkara da mutanen birni da ya zo masallacin nan ifi tsari idan aka daka mai tsawa sai ya yi mai sai ya ɓata sauran wuraren ana salama ya ce a bashi wurin da aka bashi ya kammala sai ana salama ya sa a kawo tulu guda na ruwa a zo a kwarara a wurin ba shi kenan ba kin ganda an kore shi sai ya ɓata jikinsa ya ɓata masallacin ya mayar da wani kuma wanda yake sun ce yana daga cikin abin da ke haifar da cutar kansa ko in an tashi fitsari a yi shi bai zube gaba ɗaya ba ƙwarai kuwa ko kuma ya zama yana haifar da cututtukan azabar kabari wannan laistaturu anil bauli ba a sitar sakan shi daga fitsari Allah ta'ala ya sauwake to kuma karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka bar shi ya gama annabi ya kira shi ce nan ɗakin Allah ne bai halatta yi kaza ba a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai ce ya Allah ka gafarta mani ni da Muhammad sai ya tsuce mai rahamar gawa gare shi kadai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ka sa haddasu rahama Allah tana da yawa dan ba su suka da kame manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan mai jama'a eh shi ke da jama'a shi ya tara duniya baki daya a gaban shi gaba daya duniya a gaban shi ga salmanul farisi mutumin ƙasar farisa mutane irin masu bautar wuta a kin ga har yanzu wannan bauta tana tare da su ranar ashura za ki ga sana hawa kan wuta sana yayyanka jikinsu wai saboda an kashe sayyidina husaini kuma alhalin su kashe shi imana eh ai da kiristoci ne sun kashe sayyid annabi zan hada baki da su kuma sun zo suna cewa yi jinin shi ya zuba hallelujah a billahi minash shaidan rajim Allah ya sauwaki ga salman farisi a gaban shi mutumin ƙasar farisa ga bilal mutumin afirka ga suhaibin rumi mutumin ƙasar roma kun lura da wannan da ke ko gawa na gawa na gawa na gawa na gawa na a gaban shi shi ya tara duniya baki ɗayanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce rabana ba fi rasulun ya yatlu alim ayatika yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitab kenan yana koyar da su da littafin ya kunsa wal hikimata yana musu sharhin abin da littafin ya kunsa shine hikima sunna kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau zakim yana tsaftace su kuma kun ga waɗannan su aka faɗa a cikin suratu al su aka faɗa a cikin suratu al-imran laqad manna Allahu al mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min mithli al kaga wannan ita ce addu'ar annabi Ibrahim a wannan sura ta al-baqara kamar yadda kuma muke magana shi a cikin suratu Ibrahim to kenan yanzu waɗannan al'amura za su ba mu haske sosai da sosai wurin addu'o'i yanzu mun ga na bakara sai ki kiyaye addu'o'in shi na bakara sannan ga addu'o'in shi na suratu ibrahim sannan ga addu'a shi ta cikin suratu ya da ya ce wahabli mina salihin da ya ce inni zahibin ila rabbi sai ya hadin rabbi habli mina salihin ya Allah ka yi min baiwa daga ciki baiwata mutanen kwarai rabbi habli min salihina kun lura da ya tashi roƙon yaya bai ce ya Allah ka ban kowa da kowa ba sai ce habli min salihin kai min baiwa ba wanda zaka ban ya zama daga cikin mutanen bayinka na kwarai sai Allah ta'ala ya mishi baiwa ta annabi Isma'il ya zama manzo kuma annabi annabi ishaq ya zama annabi ya haifi annabi annabi yaqub ya haifi annabi annabi yusuf shine annabi yusuf al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim in kina neman babba dan babba dan babba dan babba shine annabi yusuf shi annabi ne baban shi annabi yaqub annabi ne kakansa annabi ishaq annabi ne kakan kakan shi annabi ibrahim khalilullah kuma to maki ji addu'a suke yi ba zuwa suke suna bin kwaroro kwaroro a basu ne iyayensu ba Allah kuwa sai ki ga mutum ya zo wai shi sharifi ne sai ya ji kaman zai shar'anta ki ga ya bu kwaroro wai wannan gidan wani ne yana ji kaman zai shar'anta ba wata shari'a da zai kawo to yanzu in ya kawo shari'a fa kenan yana cin gyaran kakan to muku yanzu ba za mu rike jika mu saki kaka ba kun lura da wannan da ke ko muka rike kaka masan mun rike jika inda mun rike kaka mun rike jika amma ka rike jika ba lalle ne zama ka rike kaka ba to kun ga wannan ita ce addu'ar annabi ibrahim alayhi salatu wasalam a cikin suratu as-saffat mutum zai addu'a ta yaya yayi addu'a Allah ya sanya su su zama na kwarai ya Allah ka ban da dan kuma ya zama na kwarai haka annabi zakariya ya ya yace ni wai yarithu min ali yaqub waje rabbi radiya ya Allah sanya shi yardajje a wurinka kuma Allah ta'ala ya amsa addu'ar ya bashi annabi yahaya kuma ya zama yardajje ya zama yardajje amintacce a wurinsa da ya zana Allah ta'ala mai kuwa mai komai za mu dasa aya a nan gobe sai mu karasa ayoyin da ke cikin soratu ibrahim sannan kuma mu ga yiwuwar haɗa su da na suratul shu'ara tunda yau mun haɗa wannan ayar da ta bakara da kuma ta safat gobe sai mu karisa waɗancan da kuma na shu'ara addu'o'in annabi ibrahim a.s. ina maimaitawa a suratul bakara aya ta ɗari da ashirin da nawa da shida daga nan za ki fara har zuwa ɗari da ashirin da tara a suratu ibrahim daman ga suna a wurinki a suratu a shu'ara su ma nan ba su da nisa za ki same su a kurkusa aya ta tamanin da uku zuwa ta tamanin da tara addu'o'i na annabi ibrahim sai ki rike su addu'o'i ne da mutum zai dinga yi na neman tsari duniya da lahira kamar yadda za mu karanta ya ce wala ba a yub'athun ya Allah kada kunyatar da ni a ranar tashin alkiyama yau malayin fa'umalun wala banun ranar dukiya da aya ba su da amfani illa man atallaha bi kalbin salim kun lura ku illa man atallaha bi kalbin salim annabi ibrahim ya samu shaida ce iz jaa rabbahu bi kalbin salim ai annabi ibrahim kenan an ba kuma ta ba ai rana ita yau mun yi magana da wani sami ibnu taymiya wai yake so ya bashi karama ya nuna ma ibnu taymiya karamarsa sai ya ce wai zai bashi masa daga kabakin annabi ibrahim sai ya ce rike masaka ni addinin annabi ibrahim nake so dan Allah ta'ala ce ayi thumma wahana ilaka an tabi lati ibrahim hanifa kun lura da wannan sannan ya ce annabi ibrahim ba marowaci bane ba masa yake ba baki ba annabi ibrahim maraki yake yanka musu kun lura da wannan da ke ko saboda haka nan zamu dakata da izinin Allah ta'ala gobe yana da kyau mu zo da wuri sosai da sosai kullu rako don mu karasa kuma baki da za su yi jawabi a rufewa mu samu abin nasu addu'o'insu kuma ya Allah ta'ala yau da muna jajibar rufe karatun sannan kuma muna kan addu'o'in annabi ibrahim alaihissalatu wasalam ya Allah duk bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah iyayenmu daga kakanninmu da suke raye ko da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ya Allah ka tsarkake mu ka tsarkake zuriyan mu ya Allah ka tsarkake mu ka tsarkake zuriyan mu ya Allah wa junubuna wa banina an na'budu asnam ya Allah ka tsayar da mu mu da zuriyar mu akan bautar gumaka da ko duk wacce shiga aka yi musu dan akwai wanda ake sawa a ce yanzu ai ba gunki bane a hoto aka sa akwai kuma a ce ai ba hoto bane suna ka kira duk wani irin ba abin da ba za a yi ba ko a ce ai kabari ne duk wane ne duk wani nau'i na gunki ya Allah ka tsare mu ka tsare ƴaƴanmu Allah ka tabbatar mana da tauhidinmu ya Allah ka tabbatar mana da aqidanmu ka wanke ta ka tsabtace ta ta zama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya Allah wannan fitintunu na rayuwa Allah ka tsare mu Allah waɗannan fitintunu na rayuwa Allah ka tsare mu ya Allah waɗannan masifu Allah ka tsare mu Allah ka tsara al'ummar musulmi ya Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zauna da mu lafiya ya Allah duk mai neman wannan ƙasa da fitina a ciki yake ko a waje ya Allah kai maganin shi ya Allah in mai shiruwa ne ka shirye da shi ya Allah in ba zai ba mai shiruwa bane Allah kai awan gaba da shi Allah kai awan gaba da shi ya Allah a cikin ƙasar nan yake ko a waje yake ya Allah kai maganin shi Allah ka tsarkake mu Allah ka tabbatar da mu a cikin tsarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba al'ummarsa ya Allah ka tabbatar da mu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka tabbatar da wanda ya ce sai sun kai ƙarshen alkiyama ko kaɗan ne ya Allah cikin al'umma manzan sulan Allah ka tabbatar da mu Allah ka tsarkake mana imaninmu Allah ka tabbatar da imaninmu Allah ka tsarkake abin da za mu ci ya zama na halas Allah ka tsarkake abin da za mu sha ya zama na halas Allah ka tsarkake abin da za mu ci ya Allah ka shirya da ƴaƴayenmu Allah bukatunmu na alkhairi ya Allah ka biya mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin amin ta ce waɗannan addu'o'i da nasurori guda hudun nan haka mutum zai sa ya dinga karanta su duka kokuwa akwai wuraren da suke suna buƙatar a yi musu kaza nan kamar da ya ce rabbi ji alhaza baladan ko rabbi ji hadha balada aminan gaga wannan garmaka ne kawai yake da shi kun lura da wannan da ke ko sai da ke abin da kake nufi na aminci ba cewar kada ai kaza ba kada ai kaza to wannan kaga ka yi mashi alhal kai shi kun lura da wannan da ke ko to za mu tattauna maganar gobe idan Allah ta'ala ya kai mu amma addu'o'in nan ana fama da maganganu kan addu'o'i kuna jina kun yi shiru sai ki ga akwai littafin addu'o'i wani littafin ki rasa inda ya sa gaba kuma wai kina da qur'ani kina neman addu'o'i duk addu'ar da kike nema duk addu'ar da ki duk bukatar ki zaki samu babbar addu'ar da ta haɗa bukatunki duka duniya da lahira ita ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan addu'ar zaki yi ta a sujjada a sujjada a matsayin kina addu'a ba a matsayin karanta qur'ani ba zaki yi ta a lokacin da kike dawafi zaki yi ta a tun lokacin yake addu'a kun lura da wannan ko sannan kuma akwai ladubban addu'a kenan kada mu sake darasin gobe ya huce mu za a faɗi waɗansu abubuwan da suke ladubba na addu'a mun ba kuma ta ba a farkowar kuma yi magana annabi ibrahim ya ce rabbi bai shiga addu'ar kai tsaye ba kun gane wannan da kyau ko ubangiji alama daukin sarki ya mana gam da kata kada ki sha'afa akwai dabbobin gida akwai dabbobin farauta tantabara tana cikin na farauta ba ta cikin na gida ne ko akwai mai ita ba mai ita amma rago da sa na dabbobin gida ne amma kaji duk waɗannan din na farauta ne su zomo su kurege su waye su damo duk dabbobin farauta ne ai kun lura da wannan da kyau ko sai dai kawai su yi awon gaba su yi gaba za zaki gaba a harami fa gaci gashi fa